da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su muna ƙara godewa Allah da ya ba mu damar halartar wannan masallaci mai albarka masjidu bilal bin rabah a wannan rana ta litinin 22 ga watan sha'aban hijira 1442 wanda ya yi daidai da shida ga watan hudu biyar ko ga watan hudu zai biyar ne ku? yawon biyar ga watan hudu milariya 2021 domin ci gaba da karatu cikin wanda littafi mai albarka sharfus sunna na babban malami al-imam Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya gafarta masa a satin da ya gabata muna cikin bayanin bakara ta 73 a littafi na inna malaika cewa wal imanu bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin aqidan ahli sunnati wal jamaa sun imani cewa lallai annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء أن توكيشي أن تفيد شيء زوى السماء وصار إلى العرش كما ياتي هل سيد يكي عند العرش يكي وكلم الله تبارك وتعالى كما مزان الله صلى الله عليه وسلم يأي مغانا دا الله mai girma da buwaya wa dakhalal janna ya shiga aljanna wattala'a ilan nari kuma ya leta gidan wuta wa ra'al mala'ika ya ga mala'iku wa sami'a kalam Allah azza wa kuma ya ji maganan Allah maɗaukakin sarki wa nushirat lahu al-anbiya an tayar masa da annabawa wa ra'a suradiqatil arshi wal kursi ya ga duk wani abu da yake kewaye da al'arshi da kuma kursi wa jami'a ma samawa samawati wa ma fi ardin ya ga duk abin da ke sama da duk abin da ke ƙasa fil a falke ba a bacci ba hamalahu jibril malaika jibril shi ya dauke sa ala akan wata dabba da ke ta al Hatta hatta adarahu fi samawa. har sai da ya kewaya da shi sama gaba ɗaya wa furidat alaihi salawatul khams a wannan rana a wannan tafiya aka faralanta masa salloli guda biyar fi tilkal laila a cikin wannan daren wa raja'a ila makkata lailatahu kuma ya dawo garin maka a wannan daren bai kwana ba wa zalika qabla al-hijra kuma wannan ya faru ne kafin hijira wannan fakaran mun karanta shi muka biyo bayan shi da hadisin da ke cikin sahih muslim hadisi na 162 a cikin sahih muslim hadisin sahabi anas bin malik mun karanta hadisin sahabi anas sai shi hadisin anas bin malik hadisi ne wanda yake mutawatir mutawatir mun yi bayanin hadisi mutawatir ko idan maluma suna fadin cewa mutawatir kala biyu ne akwai mutawatir na ma'ana akwai kuma mutawatir na sanadi mutawatir na sanadi shine waɗanda suka rawaito hadisan suna da yawa an gane ku suna da yawa mutawatir na ma'ana shine hadisin sigan hadisin ba iri ɗaya bane a duka sauran malaman amma sakon da hadisin ke dauke da shi iri ɗaya ne to shi ma wannan ana ke shi mutawatir na ma'ana tunda duka sakon da ke hadisin sako ne iri ɗaya an fahimta ku mutawatir na sanadi kuma shine ya zama to sakon lafazin hadisin iri ɗaya amma marawaita daban-daban shi kira mutawatir na sanadi to shi wannan hadisi na Anas mutawatir ne na ma'ana da sanadi waɗanda suka rawaito daga anas bin malik suna da yawa wannan kuka karanta na farko hadisin malamin hadisi malamin imamu muslim wanda ke shaiban bin farro to akwai ruwayan da ya zo daga ta hanyar abdullahi bin hashim al'abdi to shi kuma ƙarin da ke cikin ruwayan abdullahi bin hashim al'abdi to da ilimi ne sananne a ziyadatu fil hadith ilimi ne sananne na hadisi za a iya samu wani a ruwayan wani a samu abin da ba shi a ruwayan wani kamar misali ne mu gama karatun nan yau mu fita sai wani ya tara adamu sai tambaye shi me da me aka faɗa a wajen karatu haka shi zai faɗa abin da kwakwalon shi da iya mai da iya riƙewa an tambaye abdullahi shi kuma zai faɗo sauran da shi adamun bai fada ba ko ba haka ba in aka tambaye ya haya shi ma zai faɗi wasu abubuwan da adamun da abdullahi duka ba su ne ba ba su faɗa ba to wannan shi yasa ake samun abin nan bambancin maganganu a cikin a cikin hadisi zan yi ce ai jiya na tafi na tafi ce maka kawai jiya na tafi a kwanga in ka zuwa ka ba da labarin na tafi a kwanga kila da umar ya tambaye sun ce jiya na tafi a kwanga a mota shi zai ba da labarin ce a kwangan a me aka tafi kai kuma aka tambaye ka zaka ce kai baka sani ba a mota ne aka tafi ko a me ko a mashin kai baka sani ba ko ba haka ba ina zan ce mai hana tafi a kwanga a mota fijo ja kaga shi akwai ƙari a nashi an samu motar da ke wajen umar kuma an samu irin motar kuma da kalan motar haka tambayi umar wata irin mota ce zai ce me bai sani ba a wajen yara kuma sai a samu motar ma ja kuma fijo ina fata mun gane kila wani faɗa mishi motar ma sabuwa har da plate number na motar to wannan duka ziyada fil hadith wannan ana ziyadatu ne fi ilm duka ƙarin ilimi ne shine abinda malamai islamic suke kira contradiction suke cewa akwai contradiction akwai contradiction contradiction shine abubuwa biyu su yi cikaro da juna contradiction kuma shine wani ya zo labarin ba iri ɗaya ba ne amma wancan yana ƙara bayyana bayanin wancan da ya gabata ina fata mun gani. to shi ne abin da ke cikin ruwayoyin hadisan duka to wancan ruwayar da makaranta na shaiban bin faru wannan ruwayar na wanda ya zo ta hanyar abdullahi bin hashim shi kuma ƙarin da ke cikin ruwan shi ne ke cewa ukitu fanfalaku bi ila zamzama shi ƙarin da ke cikin ruwayan abdullahi bin shaifiya bin hashim al'abdi da duka daga anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu arzahu ne. lokacin da mala'ika jibir ya zo ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba baitul masjid dare suka wuce ba duku sai da suka tafi wajen ruwan zamzam sai da suka tafi inda rijiyar zamzam take mala'ika jibril ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallam sai wuce da shi inda rijiyar zamzam yake mana daga inda ya dauke shi ba baitul maqdis tare suka bi ba suka wuce sai da suka bi rijiyar zanzam da suka je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fashuriha an sadri malaika jibril ya sa ya tsaga kirdina thumma utila bima'i zamzama thumma unzil sai aka wanke mun zuciyata da ruwan zamzam duk sai sake ni ina fata mun gani inda suka dauke shi sanda suka kai shi wajen zanzam aka tsaga kiddinsa aka wanke zuciyarsa da ruwan da ruwan da ruwan zanzam haka ruwayin shayban bin faru wanda wanda ruwayin shayban bin faru ya ya biyo ta hanyar ah, hammad bin salama ta hanyar sabit al-bunani shi kuma akwai ruwayan sil na shayban bin faru wanda ba ta hanyar wancan sabit al ba an gane ku shi kuma ƙarin abinda wancan suka kifin a ruwayan shine Anas bin Malik ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, atahu Jibril malaika Jibril ya zo masa fa aqadahu fa sara'ahu fa shaqqa an qalbihi fastakhraj al-qalb malaika Jibril ya zo ya same sa sai kama shi sai kwantar da shi sai aka tsada ƙirjinsa aka fito da zuciyarsa fastakra da min wa'ala fatan sai ka fitar da wani abu a cikin zuciyar to qala hadha hawfu shaytan min sai aka ce mishi kaga wannan abin da aka fitar a zuciyarka shine rabon shaytan a jikinka shine rabon shaytan a jikinka mu ba tire mana wace ba shaytan ke samu sa'a ma Allah wani lokaci shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma an cire mishi zaka rabu abinda dan zai amfani da shi sai ya sa'a ma Allah babu me bashi aka ce mishi hada abu shaytan minka thumma ghafalahu fi min dhahabin bima'i zamzama aka ce aka wanke zuciyan a wata ƙwarya na zinari aka wanke zuciyan da ruwan zamzam thumma la'amahu thumma a'adahu fi makani yace da aka yi haka sai aka rufe zuciyar sai aka mai da zuciyar a inda aka kire ta an gane ku wannan shi ne wannan ziyara da cikin wannan wanda ba shi a cikin wancan hadisin na da ya ta a wancan shaiban bin alfaru so na akwai ruwayan anas bin malik har ila yau wadda ya zo ta hanyar ibn wahab wadda ya zo ta hanyar yusuf ani ibn shihab ibn shihab din nan malamin imam malik ne shi ma shi sa an kara karanta muwatta za ga hadisan ibn shihab a cikin muwatta na imam malik shi kuma shi ma til daga anas amma wannan cin din kaga ba ba daga wancan shayban bin faruq bane ko ba daga uh, al-abdi bane wannan daga daga yahya uh, imam ayyahya uh, at-tujibi zuwa ibn shihab zuwa anas tafsirin malik to shi kuma ƙarin da ke ciki shine a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin yadda aka yi mala'ika jibril mai zo gure shi kaga duk wanda sun ce atani jibril ko jibril ya zo jibril ya zo to ya aka yi jibril din ya zo shine wannan hadisin yayi bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa furija saqafu baiti wa ana bi makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga an yaye an yaye saman gidansa inda yake zaune sai aka yaya saman yana garin masa sai ga an yaye ya zama babu rufin ya ce fa nazala jibril sai mala'ika jibril sai sauko ina fata mun gani kaga ba ba ta kofa ya zo bace an gani ku banda aka yaya saman tukun mala'ika jibril alaihi salatu wassalam ya sauko sannan sai ba da labarin yadda aka yi aka tsaga zuciyarsa aka kira zuciyar aka wanke da sauransu ya ce daga nan shi ne mala'ika jimus ya ɗauke shi zuwa inda suka tafi yadda muka yi bayanin wancan hadisi sai kuma ƙarin da ke ciki shi ne a wancan hadisin da muka karanta ya no cewa duk zaman da suka je duk annabin da suka tarar da shi a duk abin da mai suka tarar kawai na marhaba sun ce fayurashiba bihi ko sai mishi maraba amma kalman da suke amfani da shi wajen maraban wancan hadisin bai ba da yi bayani to ba ƙarin da kuma yake cikin wannan hadisin na biyu ke annabi adam duka sauran annabawa da suka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suke ce mishi marhaban bi akhi salih wan nabiyyi salih maraba da dan uwa na gari mutumin kirki kuma annabi na gari amma annabi adam da annabi ibrahim su abinda suke ce mishi ne marhaban bibinin salih wan nabiyyin salih maraba da ɗa na gari kuma annabi na gari da annabi adam da annabi ibrahim alaihi masalatu wassalam sauran annaba suna ce maraba da ɗan uwa su kuma su annabi adam da annabi suna maraba da ɗa so da su iyaye ina fata mun gari so da annabi ra shine abul anbiya ko annabi adam kuma shine abul bashar duk wani mutum da ke rayuwa a bayan ƙasa, annabi adam shine wa shine babansa an gane ku daga nan sai kawo sauran sauran hadisin irin yadda irin yadda muka muka karanta sai kuma akwai ƙari akan abin da ya shafi annabi adam da annabi musa wadda wancan ruwayan hadisin bai kawo ba yake cewa da suka tafi suna kan tafiya da suka je da mala'ika jibril a saman duniya a saman farko da suka annabi adam mun tuna ku da suka je suka haɗu da annabi adam sai na annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa falamna falamma alawna as-samaa ad-dunya fa idha rajulun an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun yace da suka je sama ta da da aka bude malaika jibril ya nemi a bude aka mishi tambayoyin da za a yi masa waye kai yace jibril kai da wa yace ni da muhammad an aika ya zo ne yace eh an aika ne yanzu tukun aka buɗe manzo ce da suka shiga sai ga wani mutum yana zaune a gefen damansa ga taron jama'a masu yawan gaske a gefen hagunsa ma ga taron jama'a masu yawan gaske sai fa'i sai manzala sarari kala fa'iza nazara ƙibala yaminihi zahik wa iza nazara ƙibala shimalihi baka wannan mutumin in ya kalli daman sai ga yawan mutanen sai ya murmushi in ya kalli hagun ya ga yawan mutanen sai ya fashe da kuka qala fa qala sai wannan mutumin da suka haɗu sai yake marhaban bin nabiyyi salih wa libni salih sai yake maraba da annabi mutumin kirki kuma na kirki qala qultu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya jibril ya kai jibril man hada wane ne wannan ban taba sanin shi ba amma kuma ina gani na yace ya kira ni dan kirki kuma annabi annabin kirki wane ne sai malaika jibril ce hada adam alaihi salatu wassalam yace wannan ai annabi adam annabi adam wa hadhihi al-aswira an yaminihi wa an shimalihi nasamu banihi ke wannan gungun jama'an da ka gani a damansa da hagunsa taron ƴaƴansa ne wanda da suke rayuwa a duniya tun daga lokacin aka halice shi har zuwa duniya ta nan su ne yake kallo ga su da yawa a damansa ga su da yawa a ina a hagunsa ce fa ahlul yamin ahlul janna waɗanda suke damansa su ne 'yan aljanna waɗanda za su shiga aljanna kenan Allah ya samu muna dama ne yace wa aswiratul lati an shimalihi ahlun nar taron jama'an da suke hagunsa kuma su ne 'yan wuta fa idza nazara qibala yaminihi dhahik in ya kalli taron waɗanda za su shiga aljanna daga cikin ƴaƴansa sai abun ya bashi farin ciki sai sai sai murmushi wa idza nazara qibala shimalihi baka in ya kalli kuma taron gungun jama'a da ke hagunsa wannan yanzu dukkan wannan ƴaƴan na za su shiga wuta sai hankalin shaytan sai fashe duka annabi adam alaihi salatu wassalam to wannan kari na uku kenan sannan abin da ya shafi annabi Musa alaihi salam lokacin da maza Allah sallallahu alaihi tafi a sama ta sama ta shida ko ba mu manta bai ko a sama ta shida ya hadu da annabi Musa alaihi salam to da ya hadu da annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya mishi maraba yace marhaban bin nabiyyi salih marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih ke maraba da dan uwa na gari kuma annabi na gari ke yana wucewa da za su wuce kawai sai annabi Musa sai fashe da kuka manzo Allah suna wucewa sai annabi Musa sai fushi da sai aka tambaye shi me yasa ka kuka sai ce ina bakin cikin mutane na da aka aiko ni tare da su da irin dade wanda nayi tare da su amma mafi yawan su waɗanda za su shiga aljanna a cikin su ba sai yawan waɗanda za su shiga aljanna daga al'umman annabi Muhammad ba kuma shi dade wanda shi annabi Muhammad ya tare da su bai ma kai rabin dade wanda ni ni tare da al'umma ta to bakin cikin al'umman da ba su shiga wuta sai sa shi ne sai sa shi kuka annabawa ke su da mu su al'umman su al'umman su amma kai kuma baka damu da su ba ko to addu'a karken hadisin wannan ruwaya yana cikin sahih muslim shine hadisi na 163 aka yi ruwayan da ke cikin a cikin hadisi sahih muslim har ila yau shi akwai hadisin 164 shi ma hadisi ne akan akan akan akan ah, isra wal mi'raj ne ma ya bada asalin lafazin da annabi Musa Ya yayi amfani da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake thumma talaqna hatta intahaina ila as-sama'i as-sadisa Yake da muka tafi wannan na cikin na 166 shi kuma ya zo ta hanyar malamin malamin hadisi malamin Imam Muslim Muhammadu bin al-Musanna Muhammadu bin al-Musanna malamin Imam Bukhari ne ma an gane ko ko malami ne na Imam Muslim to yake cewa da suka tafi sama ta shida su ce fa'ataitu ala musa alaihi salam ina zuwa sai na da annabi musa fa sallamtu alaihi sai na yi masa sallama fa qala sai ce marhaban bil akhi salih wan nabiy salih yace maraba da dan uwa na kwarai kuma annabi na kwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace falamma jawastuhu baka yace muna ina wuce annabi musa sai musa sai fashi da kuka Fanudiya, nudiya sai aka kira shi ma yubiki me yasa ka kuka to wane ne zai kira shi waye kira shi kenan ha waye kira shi Allah ko ba haka bane Allah madaukakin sarki sai ya kira shi ma yubiki abinda zai tabbatar maka da Allah ne shine amfan da ya ba qala sai annabi Musa ya ce rabb ya ubangiji yana cewa waye kira shi kenan Allah Ya yace hada gulamun ba'athahu Ya ce wannan ga wani yaro ne da ka tayar da shi bayana yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi ce yace yadkhulu min ummatihi aljanna aktharu mimma yadkhulu min ummati ce waɗanda za su shiga aljanna al'ummansa sun fi waɗanda za su shiga aljanna al'umma ke wannan yasa ni kuka mu sai ba Allah wannan amsa da Allah madaukakin sarki ya ya tambaye shi to wannan ruwaya da ke cikin sai muslim kenan da tun daga hadisi na 162 har zuwa hadisi na 164 haka akwai irin shi a cikin sahih bukhari a cikin sahih bukhari ma bukhari ya rawaito shi a gurare har guda uku hadisin isra wal mi'raj ya rawaito shi hadisi na 7517 kuma ya rawaito shi hadisi na 3207 kuma ya rawaito shi hadisi na 449 duka cikin sahih bukhari haka cikin sahih muslim shi ma waɗannan gurare guda uku da muka da muka amma to a ruwayin sai imamu bukhari hadisi na bakwai shi ma ya zo daga sahabi anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu da kuma malik bin sa'sa'a duka sahabbai ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa an samu wani a Najeriya ya ce duka ba su ba ma san su ba wai da Anas bin Malik da Malik bin Sa'fa duk ba san su ba duka ba wani dalilin da zai zo cewa wai su wai ba sahabbai bane ya fi su imamu bukari duka ilimin sanin suwaye sahabbai da suwaye ba su sahabbai ba Allah ya shirye da shi to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin yadda aka yi su a malaika jibril ya dauke shi suka tafi da dabbar da ya hau da sauransu to a ƙarin da ke cikin wannan ruwaya ta imamu bukari wadda ba shi a cikin wancan ƙarin shine akan abin da ya shafi farlanta sallah da kuma abin da manzon Allah sallallahu ya gani a a inda sidratul muntaha akwai abubuwa da yawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani manzon Allah sallallahu alaihi bayan da ya siffanta ya sidratul ya bishiyan take mun karanta siffan ku satin da ya gabata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake bada labarin cewa fi afliha arba'atu anharin naharani batinani wa naharani zahiran yace a gurin a gurin ya ga a tushen ita sidratul muntaha din akwai akwai teku manya manya guda huɗu. akwai teku manya manya guda huɗu da suke gudana ta tushen ta biyu a samanta a bayyane ta saman tushen biyu kuma ta ƙasa yake cewa fasa'altu jibril maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai tambaye mala'ika jibril fa qala sai mala'ika jibril sai amma al-batinani fa fil janna waɗannan guda biyun da ka gani ke tafiya ta kasanta to wannan teku suna tafi ne ta aljanna ta aljanna suke bi sai ke cewa amma zahiran amma waɗanda suke bi ta saman nan annil wal furat tekun nil ne da tekun furat waɗanda su kuma suna ina suna duniya ina fata kun gane tekun nil da tekun na furat asalinsu suna ne inda sai da rafi almuntaha in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace to a wannan halin yace thumma furidat alayya 50 salatan yace a wannan halin sai aka faralanta mun salloli guda 50 yace fa qaltu hatta ji'tu Musa fa qala yake sai na juyo har sai da nazo sama ta shida inda annabi Musa alaihi salatu wassalam yake yace da nazo annabi Musa ya tambaye ni kamar yadda muka yi bayani a satin a satin da ya gabata a satin da ya gabata wannan a takaice shine abin da ya shafi hadisai da suka tabbata akan abin da ya shafi al-Isra wal Mi'raj to maluma sun fitar da darussa masu yawa karkashin wannan hadisi na Isra'i da Mi'raj kusan maluma sun fitar da darussa kusan darussa 20 da wani abu waɗanda za su ya kamata a matsayinka na musulmi ka koya daga wannan hadisi abin da shafi tarbiyya abin da shafi mu'amalanka da jama'a da sauransu suke cewa abu na farko hadisin gaba ɗaya a dunkule yana nuna girma da daraja na annabi Muhammad sallallahu alaihi tunda duka annabawan Allah babu wani annabi guda ɗaya a cikin annabawan Allah da Allah madaukakin sarki ta fadaukan shi tafi da shi sama kafin ya mutu babu ba taɓa samu ba taɓa mai ba ba taɓa samu kace wannan yana nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda yake da girma da daraja a wajen Allah madaukakin sarki sannan abu na biyu suke cewa a wanda zai ƙara nuna maka matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa shine kasantuwan da aka da suka aka aka sanya shi musulmanci ina fata mun gane abun karanta fatin da ya gabata ko aka sanya su ya musulmanci wanda yake nuna cewa ashe yana da wata daraja sama da su kenan kamar da Qur'ani fara tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd Allah ya faɗa cewa manzani ya fifita wani sashi akan wani sashi an fahimta ku sannan suke cewa yana cikin darasin da zaka koya a cikin hadisin Isra wal Mi'raj shine al-akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul cewa kai ruko da sabubba ba shi ke nuna cewa baka da tawakkali ba suka ce a ina za ka fahimci wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan abun hawan nasa bara da ya sauka kai sakin ta yayi ta tafi ko kuma daure ta yayi a kaga ya daure ta ne ko ba ka ba ka duba bara ko da ta tafi ba wani wanda zai hawa ko ba haka bane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya daure ashe kai ma za ka kulla kofar gidanka shine cikin imani ke kaida ma shi dinka ka kulla kai shine cikin me cikin imani ba duk wanda yace wannan rashin tawakkali ne to bai fahimci me addini bane bai bai san me tawakkali ba ina fata mun gani mana kace wannan kaga darasi ne mai girma sosai sosai kana da dan kudinka sashi aju ka ba sa hannu duk ka tabbatar ajin bai huje ba duk sai ka tsoma wannan duka za a ce su al'akudu bil asbab wannan baya nuna cewa mutum bai da mai bai da tawakkali sannan suke cewa a hadisin za mu fahimci cewa lallai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da cewa shedan bai da wani rabo a rayuwarsa shedan bai da wani rabo a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an cire kuma aka ce wannan shine rabon shedan a jikinka kuma an yi me an cire bayan da aka cire ma kila akwai ɗan ƙurƙushi shi ma ƙurƙushin sanda aka yi mai aka wanki da ruwan zangon ina fata mun gani wannan cewa babu wani babu wani rabon shedan a jikin manzon Allah sallallahu alaihi duk wanda ko babu rabon shedan a jikinsa kaga babu wani abu da zai na mai na kuskure ina fata mun gani to in dai babu wani abu da zai na kuskure ashe kuma duk sahabban shi babu mutum ban zaki. tunda babu shedan din da zai sa shi ya kasa ga daukan mutumin banza a matsayin aboki mun fahimci sako mun fahimta ko wannan kaga darasi ne mai girma kuma raddi ne ga mutanen banza ko ba haka ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shedan bai da wani rabo a rayuwar shi shi kas yake shi yasa bai taba sa ma Allah ko kuma ba zai yi ba kuma har ya mutu yasa ma Allah ya yaghfira lak Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima to ga wannan wannan wannan darasi ne mai mai girman girma da ya kamata mu fahimta sa'annan wannan yana nuna cewa zai ƙara tabbatar da muka cewa shi manzon Allah alaihi Allah ko ba haka ka duba yanayin tafiyar tafiya daga makka zuwa baitul maqdis ba garawan tafiya ba tafiya ce mai girman gaske za mu zo mu karanta me ya faru bayan da ya dawo za mu karanta cikin zadu ma'ad insha Allah Imam Ibn al-Qayyim ya kawo hadisi da maganganu tafiya ne wanda in mutum zai tafiya daga makka je baitul maqdis kadai sai ya shafa wata da kwal da kari kafin ya je ya dawo amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tafi a dare sai ya dawo kuma ya dawo kafin gari ya waye ya dawo kafin gari ya kafin gari ya wasu sa'annan suke cewa na cikin darasin da za ka fahimta a wannan hadisi ashe akwai halin da ke sa ka yabi mutum a gaban shi inda har kana da yakinin cewa yaban da kake mishi a gaban shi nan ba zai ruku da shi ba malama ta ce aina za a samu wannan duka annabawan da ya haɗu da su suna yaban manzan Allah sallallahu a gaban shi marhaban bil akhi salih wan nabi as-salih maraba da dan uwa mutumin kiri a bayan suka fada ko a gaban shi a gaban shi ina fata mun gane ban ma suka ce kaga ashe ya halatta ka yabi mutum a gaban shi inda har kana da kyakkyawan zaton wannan yabon kuma ba zai tura shi daji ba don akwai wanda kuma yabo ke tura shi daji ko ba haka ba kana kana fara yabon shi kuma sai zama kamar kana taimakon shedan ne a kan shi ko ba ka sai fara jin doni a ce ni ma na kai ce ni ma na isa to akwai wanda ake akwai wanda mu'amalan ka da shi ka san cewa wannan insha Allah ba shi ba shi da wannan wannan wannan tabi'a wani ba ce wannan wannan wannan abin da yake da suna darasi da suke cewa na akwai darasin da za mu ƙara fahimta a hadisin Isra wal Mi'raj shine in ka zo guri wanda ke cikin guri ne ke da daman ya baka izinin shiga ko ya har ko ya hana ka ina fata ku gani Kaka malaika ya zo san da ya nemi izini kuma aka tambaye shi waye suka ce abu na gaba shi ne in aka tambaye ka waye kake ni ne ina fata mun gani kai kai ga dana kani na ne fa ko dalibi na ne ko dana ne a'a malaika shi ne shugaban malaiku gaba daya dukkan wani mala'ika da ka sani da yake rayuwa a duniya Allah maɗaukakin sarki bai ba shi umarni da yarak yana faɗa mala'ika jiwe mala'ika zai faɗa mishi ƙarshen girma ke na aiko ko ba haka ba amma mala'ika jiwe ya zo sun san muryan shi ko ba sani ba sun san muryan shi amma sun suka tambaya waye shi kuma bai ce shugaban ku jibril ba ko ba haka ba dukkan wayan hadisin wani mai ke cewa ce ce jibril jibril ne sai kuma tambaye shi da wa ka zo da shi bai ce yanzu ni ba zan kawo wani ba ka san akwai wannan yanzu ni ban san kawo wani gidan nan ba to ba wannan a san da aka tambaye shi da wa kai da waye yake da wani ne aka tambaye shi an ba da izinin ya zo ne kaga bai ce yanzu kuna tuhuma ta da zan ya faɗa haka wannan shine musulunci ka zo ka yi sallama an ba an ce waye ka ce wani ne aliyu ne amma na ji kamar ku jure eh ni da wani ne ha to me yasa za ku zo tare karka ce ka ji wulakanci dan na zo gidanka a'a baka san kuzurin shi ba yi baka san kuzurin shi ba kila neman ka ne wata magana ce ta sirri ko ba ka ba kila yana wannan halin da kai za ka iya gani shi akwai wanda za ka iya gani shi koda da singlet ne akwai wanda ba zai iya shigo ba sai in ya sa riga ko ba haka ba so shi ya san excuse da ke da yake da shi so a karka yi fushi wannan suka ce wannan darasi ne mai girma da ya kamata mu madauka a cikin wannan wannan hadisi akwai darussa da yawa kamar da na fara sannan abu mafi mahimmanci da ya kamata mu kara rikewa shine yana kara nuna mana mahimmanci da girma na sallah haka dukkan wani shari'a duk wani aiki na shari'a da Allah madaukakin sarki umarni da ayi yana turo mala'ika jibril ne zai koya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sallah kaga bai turo mala'ika jibril ne zai bashi ba a kan da aka dauke shi ya tafi can yaje inda ake zuwa a karfan shi yaje ya karbo asalin ilimin milladun nike nan ko da ba asalin milladun nike nan sanda ya tafi ta kaga wani shi da zai karyan mala'ika jibril na kawo shi milladun na zuwa duniya kaga nashi wasa ne ga millatin dinan manzo Allah ya tafi har can ina fata wata dare haka wanda yake maka mahimmancin sallah ashe duk wanda zai wasa da sallah ashe ya yi asara ashe ya halaka yi asara sannan maluma suke cewa wannan kuma hadisin dalili ne na cewa Allah maɗaukacin sarki yana magana ko ba haka ba ya yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun karanta yayi shela Allah da kan shi ya shela cewa salloli ne guda biyar amma kuma suna matsayin guda na guda masu manzo Allah ce wa ya faɗa Allah mara ko manzo Allah yayi magana da Allah shi Allah yana ji ko ba haka ba kuma wannan dalili ne da ke fata cewa Allah yana ina ne yana ina ne sama a da Allah yana ko ina ne kaga annabi ne zauna a ɗakin shi ma Allah ya kawo mishi to ma su dai tattauna da Allah tunda Allah na ko ina kaga har ɗakin shi yana nan kenan amma shi ke tabbatar maka Allah yana ina yana sama shi yasa Allah ya dauke shi zuwa sama saboda a sama Allah yake ina fata mun gani Allah madaukakin sarki ya samu dace to bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Isra da Mi'raj abubuwa da yawa sun faru ya zo ya bawa ya ba mushrikan maka labari ya ba mushrikan maka labarin cewa ga abin da ya faru da shi bayan da ya tafi ya tafi Allah madaukakin sarki ya dauke shi je da daddare sun tafi baitul maqdis daga baitul maqdis an tafi da shi sama ya tafi har saman bakwai gashi gashi gashi gashi mushrikai sun yi me sun karyata sun kareta amma bayan da sun karyata imam ibnu qayyim ya kawo ta so dan so da lokaci madan dan yi shi a gurguje a yake cewa falamma afsaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi ibn kai ya kawo magana a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad juz'i na biyu shafi na 68 zuwa na 69 yake cewa falamma asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari a cikin mutanensa akhbarahum bima arahu Allah azza wa jalla min ayatihi al-kubra sai ba mutanensa labarin abinda Allah ya nuna masa na ayoyi manya-manya fashtek da tasribin lau da manzan Allah salata ya ba su labari sai labarin da manzan Allah ya ba su kuma sai ya ƙara musu ƙarya ta manzan Allah sallallahu alaihi ba gaskata shi ba wa azahu ya ƙara musu cutar wanda suke wa manzan Allah sallallahu alaihi wasu aluhu sai suka ce masa suka tafiye shi an yasifa lahum baitul maqdis suka ce to tun in dai har ka tafi baitul maqdis to ka siffanta mana ya baitul maqdis yake ka ba mu labarin siffanta mana ya yake yace fajallahu Allah lahu hatta ayanahu suna faɗan haka sai Allah madaukakin sarki sai ma annabi sallallahu alaihi wasallam tajalli na baitul maqdis ya bijiro mishi da baitul maqdis sai gashi yana kallon baitul maqdis kuma yana zaune a garin makka Allah da ya dauke shi a dare da ya kai shi ba zai iya samu shi baitul maqdis a lokacin ba ina fata mun gani Allah madaukakin sarki yace fa qafika fa qafika yukhbiruhum an ayati sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara tuffanta musu ya ba su labarin yadda baitul Masjid take wala yastati'una an yaruddu alaihi shay'an kai ba su ma iya ba siffanta wanda ba wanda ya ita ya kareta dun komai san da ya faɗa musu yadda yake cas kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai musu kari ma wa akhbarahum an ghairihim fi misrahu wa ruju'ihi ya sake ba su labarin abubuwan da ke hanyar baitul maqdis ma hanyar tafiyar shi da hanyar dawa duka me ya gani a hanya duka ya ba su labari ba ma baitul maqdis din ba wa akhbarahum am am an waqti qadi qudumiha wa akhbarahum an al-ba'ir alladhi yuqaddimuha maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba su labarin ma hatta 'yan kasuwansu da suka taji suka tafi kasuwanci can manzo Allah sai ba su labarin halin da ƴan kasuwan suke ciki ya faɗa musu ga lokacin ma da ƴan kasuwan za su dawo har da time da ƴan kasuwan za su iso garin maka ya ba su labari kai har ya ba su labarin raƙumin da suke kan gaba ita da ƙarƙumin da za ta fara shigowa garin maka a ga magana ya gari magana ya gari ya ce wa amru kama qala sai suka ce to ka bari sai mun ga dawowarsu to suna zaune sai al'amarin ya kasance kamar yadda manzon Allah ya ba su labari wannan raƙumin da ya ce musu tana gaba ita ta fara shigowa garin maka suka tambayi matafiyan kaza da kaza da kaza ya faru da suka ce tabbas kaza ba suka ce eh kaza ba suka ce eh suka ce lallai lallai annabi sihirinka ya girma lallai muhammadu kawai da suke fada su muhammadu suka ce sihirinka ya girma malike falan yazidhum zalika illa nufura duk da haka ba abin da ya kara musu sai karin guje ma ayan Allah da imani da Allah wa abal zalimuna illa kufura azalimi yaki ba abin da yaki sai ne sai kafin cewa. kaga wannan abin da ya faru bayan dawon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baitul matsakanin shi da kafirai shi yasa maluma sun tattauna akan to shi isra'i da mi'raji da aka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke inkarin cewa a'a an yi da annabi a cikin barci ne a mafarki ne ba shi bane aka dauke shi a matsayin shi wasu kuma suke cewa ya hamsallah wasu kuma suke cewa a ba mafarki bane amma an tafi da shi ne da ruhinsa ba da gangan jikinsa kafa akwai bambanci yanzu annabawan Allah da ya gansu a sama su ne da aka daga kabari aka dauke su aka kai su sama ha ko ba mu da amsa ai ba su bane amma ruhin su ne Allah madaukakin sarki ya nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sama a tuffan da suke da shi a ƙasa ina fata mun gani to da Allah madaukakin sarki yana da ikon yin haka an gane ko wasu ka ce a'a ruhin sa wasu malama suke a an tafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sa da ruhinsa shine abin shi da Ya ka ce to menene dalilu suka ce dalili Allah madaukakin sarki a cikin suratul isra yake subhanan ladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Allah ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiya cikin dare da bawansa bi 'abdihi cikin dare suka cewa duk duniyar larabci ba a taɓa kiran mutum ab inda ya rai ne kadai ko kuma gangan jiki ne kadai kuma ƙur'ani da larabci ne in dai da rai ne kadai ba za a kira shi abdu ba in gangan jiki ne kadai ba rai ba za a kira shi abdu ba in abacci ne ba za a kira shi abdu ba to da shi ma abacci ne ai shi ma ruhin ne ke tafiya Tun da Allah ya ce abdihi to yana nufin menene da jikinsa da me da ruhin suka ce dalili na biyu inda mafarki ne kafirai ba su kare shi waye ba za su kare shi in yace yayi mafarki me yasa ka kare tashi shine ya za a yi ka tafi da gangan jikinka daga maka zuwa baitul maqdis zuwa sama kuma a dare ne ka dawo abin da ka kare tashi ke so da ya nuna mu cewa shi ya tafi ne da gangan jikinsa ne da me da sa amma inda ya ce ya tafi da a mafarki ne wa zai kare tashi kai to nawa kake zuwa makka a mafarki ko ba haka bane kai aikin haji kai dawafi kai komai haka so tsarawa ko ba ka bari amma sai ka yi sai ya babu tsarawa ashe kana kan gadon kai. Haka kaga in ka mafarki ne babu wanda zai kare ta shi so da mafarki wani abu ne wanda me kowa zai iya yi kowa zai iya yi ina fata mun gani sa'annan maluma sun tattauna to da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi ya tafi shin ya ga Allah shin ya ga Allah ko bai gani ba ha shin shi manzon Allah ya ga Allah saboda ai Allah madaukake sarki ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra shi lallai manzo Allah sallallahu ya gai shi to wane ne hudin a wannan aya shine abin da ya kawo sabani tsakanin masu wala qad ra'ahu tabbas ya gai shi to wai shi din da ya gani ina fata mun gani malama suka ce ra'ahu hudin nan kamar da ibn al-qayyim da abdullahi ibn ah, mas'ud da nana aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha duka sun tafi akan cewa hudu ne yana nufin jibril ya ga mala'ika jibril ne a wannan wajen sidratul muntaha a inda ya ga mala'ika jibril da asalin sa na mala'ika ke bai taba ganin mala'ika jibril a siffansa na mala'ika complete kamar wannan lokacin ba ya gan shi yana da fuka-fukai ɗaururuka kuma kowane fuka-fuki ɗaya in ya buɗe sai ya rufe sararin samaniya gaba ɗaya shine wala ahu ra'ahu nazlatan ukhra inda sidrati al-muntaha an gane ko shi yasa hadisi ya tabbata sahabi Abu Dhal al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu wa asahu hadisi na cikin sai Muslim yake cewa shi ya tambayi manzan Allah sallallahu har ra'aita rabbak shin ka ga ubangijinka da ka tafi da ka tafi shin ka gan shi fa qala manzon Allah sai ce nurun anna ara ke ina ai wani haske ne shiga tsakanina da shi ba zan iya gane shi ba an gane ko wani roƙa a wata riwaya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu nuran yace na dai ga hasken da ke tsakanina da ubangiji na amma ba ga ubangiji na yasa na Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha take cewa duk wanda yake ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a lokacin da kai Isra'i da Mi'raj da shi to ya cika cikakken bagare shi sura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nurun anna arahu ina da kun gani manzo Allah sallallahu alaihi da kanshi ya tabbata cewa shi bai ba bai ga Allah ba madaukakin sarki da aka Isra'i da Mi'raji da to wasu suna cewa suna kafa hujja da cewa annabi ya ga Allah da maganar da Abdullahi bin Abbas yake cewa innahu ra'ahu cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi ya taba ganin Allah eh tabbas manzo Allah sallallahu alaihi ya taba ganin Allah amma yaushe kuma manta kuma kuma ta mun karanta a baya ko wata rana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce lokacin sallar asuba ta yi manzon Allah ya jinkirta da ya tafi zuwa sai fitowa a ruwa na zuba ne a gemu sai ke ba su labarin cewa ai abin da ya dile din shine sun shiga munajati ne da ubangijinsa a bacci yake fara musu ya ga Allah a suran Allah Allah ya nuna mishi amma aina a bacci ina fata mun gani to shine wancan maganar da Abdullahi bin Mas'ud cewa innahu ra'ahu cewa lalle manzon Allah ya ga Allah ganin da ya a mafarki wancan da muka yi bayani a a wancan da muke magana kan sifofin Allah madaukaki mun fahimta ko wannan shine abinda abinda maluma suke fara sannan maluma suna fadin cewa shin Isra'i da Mi'raji yaushe akai yaushe akai abin sani an yi isra'i da mi'raji ne kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara ɗaya da kaɗan saboda sahabbai sun zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi shekara goma farko da ƙari ba taɓa cewa kowa ya yi sallah ba ba taɓa cewa kowa ya yi azumi ba ba taɓa cewa kowa ya yi zakka ba ba taɓa cewa kowa ya yi aikin hajji ba a kawai shekara goma da ƙari na farkon da mai manzon Allah ke karantarwa tauhidi a samu tauhidi ne a zuciyar mutane sai da tauhidin ya zauna har sahabbai da kansu sun nemi Allah ya ba su daman a fara jihadi manzo Allah Allah madaukakin sarki ce a tauhidi ya zauna a ta duk so da in tauhidi ya samu zama a zuciya ba abinda zai mutum wahala ina fata mun gani shi babu abu mai mahimmanci kan mutum zai fara da'awa ya fara da'awa ne da tauhidi an yi isra'i da miraji ne kafin hijira manzo Allah yana makka kuma so ɗaya aka yi isra'i da miraji ba so biyu ba so uku ba so wani adadi ba so ɗaya aka yi wallahu ta'ala ala malama sun tattauna kan to menene hukuncin wanda wannan duka bayanan da muka yi yana cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na babban malami ibn qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah malama sun tattauna akan to menene hukuncin wanda wanda ya yadda ya ce shi bai yadda ba bai yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi an yayi isra'i ba an tafi da shi an yi wannan tafiyan da shi ba malama abin da suka tafi a kai shi cewa shine ta hakan kafirci ne ta hakan kafirci saboda saboda ƙaryata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya bada labari cewa an Allah ya fara cikin Qur'ani yake subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa kuma ya bada labari a cikin suratul najm ko tun daga wan najm idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwwa dhu mirratin fastawa thumma dana فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى تلتمي ما كذب الفؤاد ما رأى zuciyar manzan Allah salafin bai karyata abinda irin sai gani ba yadda ya bada labarin nan to zuciyar shi ta rike da ya gani shi yasa da ya dawo zuciyar ta iya bada labarin yadda ya gani shine ma'anar ma kazabal fuadu ma ra Allah ce laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra sai ce aina ya gani inda sidratul muntaha anan yaga ayoyin ubangijin nasa kuma sidratul muntaha ina take a sama bakwai daga ita sai al'ashin Allah shi ga qur'ani ya tabbatar da cewa yayi ne ya to mutun yazo yake ƙarya ne wa yake karetawa yana kareta Allah madaukakin sarki malama kace yin hakan ka kafirci ne kafa'an kamar da Imam Fauzan ya ishara zuwa ga hakan a cikin sharhi da ya mallitafin Sharh Sunna wallahu ta'ala a'lam wannan a takaice kenan akan abin da ya shafi Isra'il da mi'raji don aka ce za mu bi hadisan da maganganun malamai ɗaya bayan ɗaya don za mu yi a kullum gaskiya za mu iya kai wata abu gawa amma a takaice wannan shine abin da ya shafe shi da kuma darussan da ke ciki abin da muka fara wanda ya zama daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada abin da ya zama na kuskure Allah madaukakin sarki ya ce mana kuma wannan shine karatu na ƙarshe sai bayan Ramadan insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki muna roƙo in ya muna cikin waɗanda za mu ga watan Ramadan to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu ga watan Ramadan muna masu imani in ko muna cikin waɗanda za mu mutu kafin Ramadan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ɗauki ran muna masu imani so da ba duk wanda yake raye a yau shine zai ga Ramadan ba wai addu'a bane ba fata bane haka al'amari yake istatin istatin ba zai taɓa yiwuwa duka wanda muke rayuwa nan a ce kowa duk wanda yake rayuwa yake kai kawo a ce duk ya ga ramadan ba zai yiwuwa dole wasu za su mutu kafin me kafin ramadan to in muna ciki Allah ya ji kanmu ya gafarta mana in ko muna cikin da zamu ga ramadan Allah ya sa mu ga ramadan muna masu imani ya ba mu ikon tsayawa tsayin daga mu yi aiki a cikin ramadan da kuma wajen ramadan wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam